Fashi mafi yawa ya shafi bisashen da ke kan haihuwarsu ta farko, ma'ana wa'anda suke da karamin tsatso da kuma wa'anda ke da yunwa. A bangaren su ne ake samun masu matsalar haihuwa. Ba su iya haihuwa da kansu dole sai an yi musu fashi. Yaya ake yin abun? In an kawo dabbar nan wurin ana auna ta ne in an ga cewa ba ta iya haifuwa da kanta sai a rubuta magani a aske haƙarƙarinta na hagun. mu je ga kashe ɓangaren mu tsaftace wurin da kyau mu ɗora wata na'urar fashi na'ura don hana gashi shiga cikin mahaifarta sai mu yi fashin mu nemo mahaifar ita ma mu fasa sai mu fuddo ɗan sannan mu shiga yin maganoni kwanaki uku zuwa hudu a yanayin ciwon yake yin sauki bayan sati ɗaya in ciwon ya yi dama sai mu je ga fidda zare. face à l'ablation des fils. Shin duka dabbobi ne ake iya yi wa tiyata? Ga dukkan dabbobin ake yi ma hakan, hadda ma musoshi, karnuka, amma ba so ake samun hakan ba, da ma manya-manyan dabbobi kamar shanu da dai sauransu. Su ma muna yi amma ba a saurin samun su. Yawancin ƙananan dabbobi ne. Wani shawara kuke baiwa mai dabba idan an yi mata tiyata? In mun yi fashin muna cewa masu dabbobin da su kula da keɓe dabbar kar su barta cikin sauran dabbobi don kar su je su bige ta ko su tunkuɗe ta kuma akwai wasu abincin da ya kamata a riƙa bata kar a bata abinci masu nauyi don gudun kumburin ciki wanda zai iya buɗe fashin da aka yi mata ko ruwa a rika bata shi kaɗan-kaɗan. Bayan wani wa'adi dabba ke iya warkewa. Sati ɗaya wurin da aka yi fashi ya koma shi kenan. Tuni a wata ɗaya gashi na tofowa kamar ba a yi komi ba.